أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتشينا لعربا عشرين قوة ربيعنا الأول hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam, daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma hakan ya daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2021 miladiya a kafin fara karatu kamar yadda kuka ji a daidai wannan lokaci muna tare da 'yan uwa dalibai waɗanda aka kirawo su da sanarwar rasuwa na kawunsu kuma shi mai rasuwan shi ma yana da dangantaka ta surukuta da shi mijin malama wato ra'isa muna amfani da wannan dama mai musu ta'aziyya da addu'ar Allah ta'ala ya ji shi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya kuma haskaka makuncinsa ya fi kurakuransa mu kuma Allah madaukakin sarki ya kyautata namu wannan aikin da yake nan kullum ba dare ba rana sai dai mai fatan Allah ya ba mu sa'a duk wanda ku gabe ta kuma lokacinsa ne bai yi ba kuma bai yi jinkiri ba wanda kuma ya tafi ba gaggawa yi ba lokacinsa ne ya yi Allah madaukin sarki ya fi mana a ci gaba da tafsiri na wannan sura mai albarka suratu yunus in ba manta ba darasin da ya gabata mun ke tafsirin karshen aya ta 61 wanda yau za mu tashi a farkon aya ta 62 ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Allah مرد كين سركيكي cewa ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون للي ku saurara waliyan Allah babu tsoro a tare da su lokacin mutuwa sannan ba za su yi bakin ciki ba a ranar tashin alkiyama suwaye waliyan Allah Allah ce su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu takawa eh, Allah ta'ala ya ce suna da albishir tun anan rayuwar duniya da mata gobe kiyama Allah ya sanya mu cikin su Allah ya ce babu canji akan kalma ta Allah wannan hakika rabo ne mai girma wato albishir din da za a yi musu Allah ba zai canza ba da aljanna da ya tare da musu ba zai fasa ba saboda sussuffatu da bawa abul fita isma'il ibn kathir yake cewa yukhbiru ta'ala anna awliya'ahu humul ladina amanu wa kanu yattaqun kama fassarahum rabbuhum Allah mai girma da ɗaukaka yana gaya mana cewa waliyansa su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu takawa kamar yadda shi ubangijin nasu ya fassara su da haka Za ka ashe a samu wani ya naɗe rawani ya lankwashe kafa ya ce shi waliyi ne ko shi ne mai kaza wannan ba gaskiya ba ne. abin da ake bukata ne ga walittaka mutum ya siffantu da wannan siffa da ubangiji subhanahu wataala ya ambata domin ya ce na amanu su zaman to mummunai Wani yattaqu ne zaman to akwai taqwa tsoron Allah a tare da mutum shi yasa na kan ce kishin kima ya ce kwarai da gaske inda kin ji tsoron Allah ki sun fito da wannan kima ya ce an gane ko menene tsoron Allah ta kawadan suka ce an tajala bainaka wa baina azabillahi wiqaya Shi ne mutum ya sanya badala ko kan da garki ko katanga ko labulai ko shamaki ki da azabar Allah bi fi'li awamirihi ta hanyar aikata umarnin Allah din waji na wahihi da nisantan hana-hanan da Allah ya yi malam ya ce fa kullum man kana taqiyan duk mutumin da ya zama mai tsoron Allah kana lillahi waliyan to shi waliyin Allah ne a miki wayo ya miki birka ba a ce mutum wai baya cin abinci wai shi waliyi ne wai ku tafi a mota shi zai hau zai buyo iska ya taho amma daga nan ya ki daji ya ta gudu saboda wai ya iso dai hanya ce ta damfara yana da kyau ku bude idanunku sosai wa in kana cewa wato ba ku ne ku kanku da kuke gabana ba ku ne mustahadabun ɗin ba amma wannan ilimin yana da amfani da kuma waɗanda suke mata waje da karatun zai kai wurinsu ko suna yin irin wannan da yawa ana yaudarar mutane ta hanyar irin wannan wajattaka da malanta amma kuma damfara ce zan ba da misali sai mutum ya zo da katuwar babbar riga da katar rawani ko kuma wani lokacin babu rawanin amma sai a sa babbar riga da sunan waliyi ne shi malami ne daga cikin manyan malama ya zo gidan alhaji zai masa addu'a eh zai masa addu'a zai masa istihara haka ake cewa zai masa kaza zai masa kaza shi kuma alhaji bai sani ba hajiya ma ba su sani ba su dai sun ga mutum da siffa mai kama da ta malin malin don ba ta malam ba ce shi kenan sai ya zo a bashi ɗakin da zai zauna a cikin gidan alhaji za a bashi ɗaki yana da masauki saboda anan za a yi addu'o'in ba shi ne ya sha babban riga sai a kai masa abinci yadda aka ajiye abinci haka za a zo a dauka bai ci ba da ruwan da komi abinci na fiyayyen abinci mai lafiya dukkan waɗansu ƙerabi da ya shafi girki akwai a ciki da wani nuna stakina da wani tanwini duk abin da ya kamata har da bunna an saka mashi amma sai a zo a ɗauki abincin yadda aka ajiye shaka za a zo a ɗauka ta to ko dai malam azumi yake ne da ci abincin ba da ya ji a rubu ya ji motsi ba shi zai dure ba yana da yana da yana ta mazuri yana ta muhimmi da bakinsa sai a kawo na rana ko na dare shi ma haka za zuwa ɗauke shi da asusuban fari daji in ya zo ya leko shi haka zai gan shi akan cirki da sassafe an kawo na kari haka za a ɗauke shi na rana ma haka za a ɗauke shi kwanan sana haka za ka ga an yi kwanakin gaba daya wannan waliyi ne a daga wannan mutumin ba zai fito a gidan asibitin nan ba sai da wata katuwar mota mai numfashi da wasu miliyoyin kuɗi a cikin akam ɗin shi ko daloli a kashi ko kaza kuma duk abin da ya faɗa haka kajin jini abin da ke faruwa shine wannan babbar rigar ta dama ba zai shiga ba wallahi su suke fara wallahi ko ku ɗauka ko ƙarya nake musu wallahi da gaske ne wallahi ya zuba kuwa ne kuli kuli ne wane ne da ciki zai rika cin kulin da dakuwar yana shan ruwan bayi an fahimta wallahi ruwan cikin bayin zai rika sha shi ya gwammace ya haƙura da wannan komin daɗin abincin da aka yi zai haƙura ba zai taɓa kwanwar ya ci wannan dakuwan saboda ya kama zuciyar mutanen gida cewa shi waliyi ya samu waina da gurasa musamman irin gurasan nan da ake yi ta Kano eh ya sako ta kawai a cikin malam malam duk ya kukkoshe ta aljihun babbar rigar shi da ko ina su ne shi za ku shi wani a kai abinci a ajiye bai ci ba a ah, shi ba mutum ba ne ko dutse ne yana sabuwa dutse ma yana tsira da abincin sa balle da balle mutum wallahi abinda suke kenan san da ba kowa kawai sai ya shiga ban ɗaki ya ci gurasa shi ya tafil ya kwankwaɗi ruwa ya dawo ya zauna yana mazuwai kun gani wannan fawai ta su ma mai tsafta ce wanda wanda suke ɗaukar mutum su kai shi daji wallahi abin su je sun tura wakilinsu kai barin da muku kun san cewa akwai mutanen da suke zuwa china ai musu maciji maciji fa wallahi ba za ki taɓa raba shi da macijin gaske ba kuma shi macijin yana aiki ne da muryan wannan bokan kaɗai. murya kawai ki a can a sai macijin ya mai tsawa mutumin ne boko zai masa tsawa sannan ya tsaya kafin ya zo ya riga ya ya tura wani daji da wannan macijin a hannunsa zai fito ta cikin ko za a ce za a ji aka kalaya a bakin maciji yana aman wuta kuma duk su suka masa wannan wallahi abin da ke faruwa kenan ba ku sani sai a je daji sai kaga maciji ya zo yana ta aman wuta shi kuma daga nesa kawai in yi tsawa wancan yana ɓoye dama shi ya sako shi ya ji murya ka kawai sai ya rika raguwa yana zuwa sai ya zo kawai shi kuma kamar yana kwantar da hankalin macijin yana taba shi yana taba shi ya bude mai baki ya saka layan kawai sai koma wancan da remote din shi ya danna ya juya sai kuma kana nan ka saki baki wallahi dan fara ce fa kuma idan kike magana da su za su ce miki wallahi wallahi ba shirka suke ba ai ba shirkan bane yaudara ce da damfara kawai za su ce wallahi ba shirka suke ba ko a tafi daji an haɗa rami an saka bututu a can bayan hakiya da bishiyoyi wani na zaune ta bututu zai dinga magana ramin bututun ya ɓullo ta jikin ramin da aka haɗa ce aljani za a kai ma madara yake so ya sha kuma kakka zo da madara sai 3 gram bai fashan kowace sai 3 to shi kenan zo da guda shida to shi kenan shi kuma na cikin ramin an ba shi dama gwangwanin 3 gram guda shida zan kika kawo pik to ya saba da wanda ke cikin ramu sai irin wanda suke da shi za su ce shi zai sha kuma yadda suke shi ne za su ɗauki wannan gwangwanin sai su ɗaye takardar da ke jikin shi sai su fasa shi ta tsakiyar gwangwanin sai a tsiyaye madarar a jiki a kofi daban sai a mai da takardar ana ne sai zama empty a sama ba kula ba a ƙasa ba kula ba ta tsaki aka kula shi sai su shiga shi cikin ramin an je sai a ce to ga ramin nan nan aljanin yake ifritu dinga kiran ya gagaga ya ya magagaba ya ta yi wani hayaki hayaki can sai wannan cikin ramu yana yana magana yana hura sai ka ji abin da yake ya ce ka wurga masa sai ya wurga shi da kansa wanda za mu asirin zai tafi madaran a cikin ramu to ya sako nashi da ya sako akwai madara sai wani gurna ne ya gama sha kawai sai ya wurgo empty kawai sai ya ga empty ya fito wannan kwalbar da na saka ne ba gwangwanin nan ba madaran gashi ba fasa ba gashi nan sama koyi na a nan ya sha madara ce a zan yana shan madara da mashi ya kuma shi kenan to haka suke yaudaran mutane da abubuwa da yawa to wurin ga muku waliyi ke kanki waliyi ya ce kawai ki tabbata da wannan siffa in dai kin zama mai tsoron Allah a wani maganar ƙaryen walittaka kun gani shi sama a nan malam ya ce fa kullu man kana taqiyan ko duk wanda ya zama mai tsoron Allah to shi ma waliyan lillahi waliyi ne na Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su ai fi ma yastaqbilunahu min ahwan al-akhirah cikin abin da suke fuskanta na wato fitintinu da musibu na lahira idan aka ce ahwal na ranar tashin alkiyama malamai suna cewa yana farawa ne tun daga lokacin da mutum zai mutu domin hayatul barzakhiyya ita ce farkon manazirin akhira kuma mutum na shiga hayatul barzakhiyya daga lokacin da yazo duk da zai mutu gashi a duniya kina kallon sa ko da dare a jikin shi shi yasa za ku ji mutum yana cewa ga wasu mutane ina kallon su ba sun sa fararen kaya kaza kaza mala'iku yake gani ina ta mai albushir ne masu nan za su kama ni za su Allah ya kyauta an fahimta yana gani amma ku ba ganin komai saboda idan nashi an kara ma idan karfi ne Allah ta'ala yana shafa kashafna an ka gita aka fa basaru kal yawma hadid ido na da nake yanzu ba zai iya kallon mala'ika ba amma shi mara lafiyan tun da zai bar duniya yanzu ya fara shiga bar to sai a ƙara ƙarfin idan da zai iya kallon mala'ika ga mala'ikun su zo ko dai wannan zi'ati garka ko wannan shi su na shiga to da za su mutu sai ba su da tsoro hankalinku a kwance ki saboda kowanne yan Allah ne masu tsoron Allah an gane ko wala hum yahzanuna sannan ba za su yi bakin ciki ba alama wara'ahum akan duk abin da za su bari a bayan su ma'ana na iyalan su fi duniya a duniya in kina da imani kika fi tsoron Allah wallahi hankalinki a kwance karki da mu ƴaƴanki wallahi ba za su gayyar ba Allah zai rike miki su ina fata muna fahimta sai Allah ya turo wanda zai kula da ƴaƴanki shine magana dukiyarki duk abin da kika mallaka ba tsoro ba tashin hankali ce dai kawai ki amincewa Allah imanin ki kawai da zama musulman kwarai shikenan ba ki da damuwa ba ki da bakin ciki akan abin da ki tafi ki bari kin gani malai yake cewa qala abdullah ibn mas'ud wa ibn abbas wa ghairi wahid min as-salafi abdullah dan abbas da abdullah ibn mas'ud da yawa ma daga cikin magabata suka ce auliya allah alladhina idza ru'u dhukira allah waliyan allah su ne wanda da zarar an gansu za a tuna da Allah yanzu ke haka ke haka nake ana ana ganin ki ba kawai sai a tuna da Allah aka kalle ki a kalle na a tuna da Allah kalle mu ki tuna da Allah haka suke su waliyan Allah ya kike yanzu kada a kalle ki a tuna da wani abu mara kyau Allah ya kyauta a ki a tuna da Allah wannan su ne waliyan Allah wallahi akwai irinsu wallahi akwai irinsu sosai annabi sallama shine babban waliyi duk duniya sahabbai suka ce suna zuwa da sun kalli annabi sai hankalin su ya kwanta suna da Allah su yi kaza su yi kaza to ana samu a kalle ki a tana da Allah tsoron Allah eh ba irin na wa'azin mai bunsuru ba Su ce sun gan shi ne sun tuna da bunsurun su ya tuna da bunsurun sa da aka zace ko ya miji ne an kira malami ya wa'azi mai kudi ne ya fitar da zakka irin matsolo da ake cewa gola ne in ya rike kudi bai bada ya'yan sun yi sun yi sun yi to su ba ko su asibiti ya mutu ba amma suna so ne baban su ya shiri ya zama mutumin kirki da ayyukan alheri sai suka kira malami ya zo ya yi wa'azi dukkan wani dukiya uban na rashi da dabbobi na ni'ima shi yana da garke garke ga wadata ga abubuwa mai wa'azin nan ya zo ya dinga wa'azi malam in ya shiga ta wannan ayan sai ya bulle ta can da ya shiga ta wannan hadisin ya bulle ta nan kawai sai a ga baban ya fara kuka yayin suka fara jin daɗi abu wa'azi ya shige shi to shine suke tambayin baban ya kaji wa'azin mai cewa ila domin ga sana kuka baba ya ce ai gemun mai wa'azin ne malamin ne sanda yake wa'azi yana tana man dabin suruna da aka da ya mutu shi ba ma ko abin yake ba a kalli bawa a tuna da Allah wannan shine wani. ya ce wa qad da hada fi hadisi marfadifin marfu'in kama qala al-bazzar a cikin wani hadisi marfu'i kuma yadda imam al-bazzar ya faɗa kuma imam al-haythami ya kawo shi a cikin majma' az-zawaid an yake cewa haddathana ali ibn harb الرازي حدثنا محمد بن سعيد بن السباق حدثنا يعقوب بن عبد الله العشعري وهو القبي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول الله يتي ونمتن يتي يا النبي الله من أولياء الله سوانيني وليا الله قال سي النبي يتي الذين إذا رؤوا ذكر الله سوني وأن إذا أكا جنس ذا أتنا الله سوني وليا الله ثم قال البزار ganin sai imam al-banzari yake cewa wa qad ruwiya an sa'id mursaid mursala ruwayto irin sa mursali qala ibn jabir haddathana abu hisham ar-rifa'i haddathana abu fudayl حدثنا أبي, أبي عن إمارة عن القعقاع عن أبي زرعة عن عمر بن جريد البجري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna min ibadillahi ibadan lallai daga cikin bayin Allah akwai waɗansu bayi la yaghbituhumul anbiya wa shuhada waɗanda ba la bane yaghbituhum ne an fahimta babu ladan akwai wasu daga cikin bayin Allah waɗanda yaghbituhumul anbiya wa shuhada waɗanda annabawa da kuma shahidai za su rika musu hasada ba irin hasadar mu duniya ba irin hasira ta gifta mana su kansu annaba za su ce dama mu ne muka samu wannan matsayin shahidai fa sai dama mu ne muka samu wannan matsayin kuma kun kalli shahidai su ne matsayi fa eh, third class kenan a duniya daga annabawa sai siddiƙai sai shahidai ta fata muna fahimta to za su dinga burin wa'annan mutane kila ma hum ya rasulullah aka ce su waye wa'annan ya annabin Allah na la'allana nuhibbuhum cewa ko masu su mala sai annabi yake cewa hum qaumun tahabbu fillah su ne waɗansu mutane da suka yi soyayya don Allah min ghairi amwalin ba don wata dukiya ba talaka da talaka ko talaka da mai wadata an so juna don Allah wala ansabin ba don dangantaka cewa dan wani bane ko dan family kaza ne wujuhuhum nur fuskokinsu na haske a ranar tashin alkiyama Alama na min nurin suna zazzaune kan mimbarori na haske a ranar tashin alkiyama la ya kafuna, ba ka tsoro idan kafan nasu in mutane sun tsorata a ranar tashin alkiyama su ba su cikin matsorata wala ya na idan hazanan nas ba sa yin bakin ciki idan mutane sun yi bakin ciki daga nan sai annabi ya karanta wannan aya ala inna awliya allahi la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يحزنون ثم رواه أيضا أبو داود من حديث جرير بن إمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عمرو بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وتكتكت wannan حديث da aka عن أبي هريرة Huraira وهذا أيضا إسناد جيد إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الله أعلم wa fi hadisi imam ahmad ya zo cikin hadisin imam ahmad Allah ya tsara masa rahama an abi nadhr an abdul humaidi ibn bahram an shahr ibn haushab عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أبناء الناس ونوازع القبائل قوم wato daga cikin mutane mutanen da ba kawo su ne afna ba ba da kuma wato nawazi'ul qaba'il waɗansu kabilun da su ma ba manyan kabilu bane da ba a san su ba an fahimta kabilu ne da ba su shahara ba ba wani sanin ma kabila aka ba yanzu ko anan kasa akwai kabila da aka faɗe ta sai kin ce kai wannan wata kabila ce kuma wannan ba ki taba ta ba kuma akwai kabila to haka za su zo irin wa'annan mutane daga irin wa'annan kabilu wato waɗanda dai su ba kowa bane an gane ko lam tattasil bainahum arham babu wani dangantaka da hada tsakanin su amma mutaqaribatun suna akamun mutaqariba babu wani dangantaka na kusa da ya hada su amma tahabbu fillahi sun yi soyayya dan Allah wa tasafu fillahi sun gaisa da juna dan Allah an gane ko yada'u Allah lahum yawmal qiyamati manabirin min nur Allah mai girma da daukaka zai sanya musu bimbarori na haske a ranar tashin al a yi jilisuhun alaiha Allah ya zaunar da su akan wannan mimbarori an gane ku da Allah ya zaunar da su yafza'un nasu wala yafza'un mutane za su firgita su ba za su firgita ba wa hum awliya Allah su ne waliyan Allah alladhina la khawfun alaihim wala hum yahzanun wadanda babu tsoro a tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ya ce wal hadithu mutawwal hadisin yana da tsawo ya yanko ne wa qala al imam Muhammad haddathana Abdul Razzaq yace akhbarana Sufyan an al-Amash عن ذكوان بن أبي صالح رجل عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتسنى البشر الدنيا للاهرة قال سيتي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له wato albishir ɗin da ake ma waɗannan bayan Allah ya ce shi ne mafarki na ƙwarai mafarki na gari mai daɗi wanda shi mumini zai gani yayi a duniya ga gashi a aljanna ya ga tana karatun ƙwar'ani ko tana ɗawafi ko kaza misali wannan ru'uyar da za ka gani albishir ne daga wurin Allah ko kuma wani ya yi mata mafalkin ya ce ke ko wancan na mafalkin wallahi na ganki kina ta karatun ƙwar'ani ko na ganki kina ta tsawafi ko na ganki a aljanna ni da ke mun shiga aljanna kaza kaza kaza kaza to wannan daga cikin albishir ɗin da ake waliyan Allah mummurai Allah ta'ala ya taimake mu sa wannan riwaya akan ta zamu kwana Allah ya kuma darasin gaba sai mu tashi akan wa qala ibn jarir Allah ta'ala ya taimake mu akwai wani wani matashi bayan an yi da sallah sai limamin nasu ya juyo kamar yadda aka saba da ya juyo ya fuskanci wato mamu sai ya ga wannan matashi a inda ya saba ganin shi yana zaune amma cikin yanayi kamar wani abu na damun shi ya tambaye shi lafiya nan da ta kawai sai ya ƙara fashewa da kuka lafiya ya ce kaji kaji abin da ya faru wato wannan kukan ba na bakin ciki bane kuka ne na farin ciki ya ce na tashi ina tafiya a wani wuri mai nisa kamar ya tafi bayan gari kamar mutum ya tashi daga cikin jihar kaduna ya tafi irin rigacikun maraban jos haka ya dan fita daga waje-wajen gari haka ya ce sai na zama wani dattijo da matarsa da diyarsu guda ɗaya suna tsaye a bakin titi suna neman abin hawa sai na tsaya niyan in taimake su na kuma taimake su suka shiga cikin mota na taho da su suna mun kwatancen inda za su na je na kai su har gida na sauke su abin da ya taya min da hankali shine gidan nasu gida ne wanda kallo ba zai iya daukan idan ka kalla ka sake kallo ba ba za ka taba tsammanin dan adam na rayuwa a cikin wannan gidan ba yace wannan ya sanya hankali na ya tashi malam na rasa yadda zan yi in taimaka ma waɗannan bayan Allah daga inda na sauke su kawai sai na wuce wajen sai da motoci na sai da motata nan take na sai da motan na siyo musu kayan abinci na siyo musu abubuwa na ba su sauran kuɗin a hannunsu na zo na ya ce ko da na zo gida ba mota ina shiga gida sai na samu mahaifiyata a zaune a akan dadduma tana kuka ta idar da sallah hankalina ya tashi kwarai da gaske ya aka yi baba kukanta ya karu sosai ta kama ni ta rungume ni a matsayin mahaifiyarsa ce ya aka yi baba ki gaya min ta ce bari ka ji abin da ya faru kana ina zaune sai gingadi ya kama ni a cikin bacci sai na ga damunan mun taho gani ga mahaifinka gani ga ka a mota kana tuka mota muka zo kofar aljanna muka zo kofar aljanna muka zo sai muka samu kofar a kulle kake an kullita ba kuma kowa mahaifinka ya fita ya buga kofa babu wanda ya bude na lega shiru kai ka fita ya ce kana yin magana aka zo aka bude kofa ta ce sai muka shiga aljanna da ni da babanka da kai da motarka muka shiga cikin aljanna in ji uwar take ba shi labarin a lokacin shi ma ya kama kuka sai yake ba ta labarin abin da ya faru da motarsa yanzu nan da wannan motar da ya bada da shi shiga aljanna da iyayenta gaba da shi ne labarin da yake ba malamin da ya ganshi a wannan yanayi shi dai baka ce murna yake koko amma dai baya cikin yanayin nan to duk abin da mutum yi? to Allah madaukin sarki yakan kalli wannan ya zama ta dalilin kofa yakan faɗi wata magana ba kuma ni na fara faɗa ba sai ku gane ba wai ni ne na fara faɗa malamai ne suke cewa duk yadda dan adam zai zama mai yin laifi dan adam ajiji dama ai an halice ki ki kuskure amma kar ki kulla kofar ki tsakanin ki da ubangiji ya zama duka kofofin duka ki rufe ke ce ba ki sallah ke ce ba ki girman girman na gabar ki ba ki tausayi ke ce cuta ke ce rashin gaskiya ke ce ha'inci ya zama kina da wata kofa tsakanin ki da Allah na aikin kwarai ko yin sadaka ko na yin istighfari ko na yin nafila a biyu kafin ki kwanta ba da kira yawan lalle bubugan ba kuma dan ana halarta miki ki yin bane in zaki laifin ya zama akwai wani aikin kwarai da kike yi a ce duk sati duk juma'a kina kina salatin annabi guda dubu misali da annabi ya ce mafi alkhairin rana ita ce ranar juma'a ku dinga yawan masalati ko kuma ki ce duk ranar wato ah, juma'a din zaki zamanto cewa zaki sadaka da naira ɗari ina fata muna fahimta misali nake baki ko ki ce duk ranar litini da alamin sai kin yi azumi wannan ayyuka ne kin ga kin bude wata kofa ne amma a irin kuskure da raunin da kike da shi na dan adam wata ran wata rana zaki zo ki zame ki aikata wani laifi wanda ba daidai bane Allah bai san abu hakan ba zai sa ki je eh to tunda ina aka to ai ba komai a'a zaki tuba ki istighfari amma kuma wancan alkhairin yana nan yana ta tafiya to dalilin waccan kofar da take a buɗe tsakaninki da Allah sai rahamar Allah ta riske ki ki tubo akan wancan laifin ma gaba ɗaya kiga kin daina ta wannan hanya sai ki shiga aljanna na su ba ku labarin Imam Abu Hanifa ko da makocinsa da yake shan giya giya yake sha yayi masa wa'azi yayi masa nasiha ya ki ya bari Abu Hanifa ya ji haushi shi ma dan adam ne fa kan ku ce wai dan malami ne ya za a bai wa'azi gidi sai ya fita harkar shi kawai ana nan kawai sai ya kwanta ya rasu shi mai shan giya matarsa ta aiko gafa makocin ya rasu makwacinsa ne a kira abu hanifa ya zo ya yi masa sallah abu hanifa ya ce ba zai zo wurin sallah yake zuwa yake zuwa ya masa sallah shi kenan aka yi masa sallah aka kai shi aka binne abu hanifa ya kwanta bacci sai mafarkin ya ga mutumin Allah ya gafarta masa ya saka shi a aljanna ya kuma ce a mafarkin ku je ku gaya wa abu hanifa na gode ma Allah da ya sa aljanna ba a hannun shi take ba da sai ya hana ta shiga hankalin abu hanifa ya tashi shine ya aika wa matarsa ya labarin mijinta wani hali yake ciki ta ce yadda kasancin dai wannan shan giyan yake shayin giya ne ta ce gaira annahu ta ce sai dai yana da wata ɗabi'a yana saka dabino ko alewa a cikin jakarsa ko aljihu yana ba yara ƙanana ya ce ku duka yi ma'ammin ku addu'a udu uli ku. ta ce ba mamaki addu'a ɗaya a cikin yaran nan ce ta sami Allah ya karɓa kun gani ta shi aikin alkhairi yan uwa ba kya rena ba kawai khairul a'mal ne adwamuhu wayan kalla ko menene wallahi yau din nan daga wani karatu da ya burge ni na jira din sa alaifi bane in muku musharaka da shi ku taya ni sauraron sa akwai wani abokin karatu na malam Umar Tijjani Hassan wasu kun kuna bibiyan Facebook za ku ga ganin wasu bidiyo sun sa suna bayan mu a jami'an madina muna gaban su da shekara biyu amma kulliyan mu da shi abokina ne sosai haka muna zumunci har yanzu a mutumin kano ne ya dan yi clip din haka dan kadan azid asuban nan na gaishe yana magana ne akan falalar istighfari amfanin ma'anar hadisin da annabi yake cewa man istighfar mutumin da ya lazimci istighfari to Allah madaukakin sarki zai kawar mai da dukkan wani bukin ciki abdalahu min kulli hammin makhraja wa min kulli min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib haka hadithin yazo sai yake magana akan wannan falalar istighfar yace wata mata ce ta saba zuwa masallaci tana yin bara duk juma'a sai ta zo ta yi bara bai da so san masallatan juma'a nayi Allah ya kawo mana sauƙi wannan al'amari Allah ya yi mana abin babu daɗi kamar yadda kuka san abubuwa wasu ku kila ba ku zuwa masallaci ne amma an kuna za ku ji limamai na fara wasu abin har yana yi ma limamai yawa da wuya ka zo ka hamun bari ba ka wata a ƙasa tana jiran ka ko an ce yan kwamiti sun ganta a nema mata taimako kaza ne ba lafiya ko mijinta ya mutu ko ya tafi ya batta ko ba su da abinci ko kaza ko kaza To irin wannan ita ma ku tana ta zuwa duk juma sai ta zo ana ba ta taimako mutane har suka gaji an saba da ita da wata ran aka daina bata aka daina bata shine sai ta zo ta samu limamin da ke gaya masa na saba zuwa masallacin nan ina neman taimako ana taimaka mu yanzu kuma an daina bani ta ce toke ke take zuwa kullum mutane sun gaji kaza ta ce wallahi malam mijina ya rasu ba ni da kowa sai ɗaya da muke da shi in ban fito na roki wannan abin ba ba mu da abin da za mu ci a ce abin da na samu a masallacin nan kawai nake zuwa ana zuwa wani masallaci shi za mu ci har wani juma'a sannan in sake dawowa sai malamin ya ce to zan baki shawara ki koma gida ki dinga yin istighfari daga yanzu zuwa wata juma'a mai zuwa ki ta yin istighfari haka kike mata kawai wallahi ba wata kalma da ya faɗa in ba wannan ba istighfari istighfari kuma ga sanin kina da shi iri iri ko sayyidul istighfar ko kaza ko kaza wanda ke cikin inganta istighfari ha juma'a mai zuwa sai matar bata zo ba wata juma'a ba ganta ba wata ah yace sai bincika sai aka ce ai matar ya bincika shine ta yi aure ne ta yi aure wani ya aure ta ya ɗauke ta daga anguwar da suke ya mai da ita wata anguwa to sai aka yi a wannan ranar da ta fara istighfarin tana yi tana yi sai Allah ya kudo mata wani mawadaci ya kudi amma tana irin ina ne wata anguwa ce take baya baya ne a Kaduna a riga saba karama anguwa bace riga saba karama anguwa bace ina ai babban anguwa ce riga ta ku ba ku san riga saba da ji za ku yawo mu da muke shiga riga san mu fito mun san riga ke ba ta cikin talakawa anguwa wallahi sab ina nasarawa to ko nasarawa ma ai tana da dan abin nariya hadi da yankin ta ne ko ba kuma san angonnin Kaduna ba ma na ok ku kuma ki to kama a ce ku kuma kin kin ai a gefen gani yake kuma ɗan ƙauye ne haka to irin haka ta jafa to kawai sai Allah ya tunkulo mata wani daga cikin unguwar rimi na Kaduna GRA mutane ya sun koma malare ya ce wallahi kawai sai ya ji a zuciyarsa ya kwanta bacci ne shi ma ya ce wallahi kawai sai mafarki an ce ga wata mata cin anguwa kaza je ka taimake ta wallahi da wannan nassan ya tashi ya je anguwar ya kai mata abinci ya ba ta duk abin da ya kamata ya ba ta a wannan lokacin take istighfarin ba juma'a ba ta zabe ba sai wannan abu ya kai gudunmawar ne ya dawo to daga nesa irin wato ba kudda kudu ba haka sanayya ta nesa mahaifiyarsa kanta tana da labarin matar kasanta sai ta ce ni ko abin da nake so da za ka aure matar nan da ka bari ne ce wallahi mama an gama wallahi ya je nemi auren ta ya aure ta sai dauko ta misalin daga ko kuma kin ya dawo da ke cikin birnin cikin abin nan to shine limamin ya binciko wannan bayanin mijin ne da kansa ya zo yake faɗa ma limamin bakar baka ya ce ta ce sai ka sa ta daga istighfari ki kuma ka ji abin da na gani a cikin barci sai nake so in zo muku wannan rubutu Allah ya azurta ta kai ba ta tsammani ina fata muna fahimta saboda abubuwan suna nan da yawa an fahimta din menene ya kawo mana wancan magana wancan riwaya ta karshe da muka karanta a cikin tafsiri ya sa ne wannan magana Allah ta'ala ya ce mu saboda ka sai littafin mu na biyu